in dai abin da na faɗa bai faru ba to Allah ya sa ni a jahannama kuma in dawoma a ciki akwai malamin da ya taba nema na da luwaɗi ne na ce maka malami ne eh. kuma ya neme da luwaɗi amma cikin yardar ubangiji Allah ya tsayar da ni hakan bai faru ba hmm. malamai haka suke ni a saka qur'ani izo 60 sa'aji duk yarinya da ta zo ta ce an mata kan tawaye sai ku bata qur'anin ku ce ta rantsi kafin ta shigo fin bata taba sanin namiji ba ma'ana dama can mutum a lalacen shi ne shigo ai wanda ka ji ya zo yana gaya maka irin wannan maganganun ai ka kalle shi a matsayin wanda laifinsa ya tsiri ko ya ga za a guje mai a wani laifi ya taho yake faɗa shaidan yana da amfani dan da bai da amfani Allah ba zai yi shi ba ka gane abin da ke faruwa ba hmm. abin da Allah ya halitta wanda bai da amfani ko da ma zan ba yan gari shawara ma da za su iya wallahi azim wannan zagin da suke mana shi yake rike da masana'antar fim ba da aka wadata ta rushe zagin da ake yi da gyara shi yake rike da masana'antar da yawa zaka ji wani lokacin malamai sukan fito su cicciki yan fim ta inda aka hau ba ta ake sauka ba ya kake ji idan ka dinga jin irin waɗannan abubuwan da ake wallafa to a yanzu ba wanda ake wahayi kowa yana yin amfani da iya tunaninsa ne da kuma iya kwakwalwarsa to duk abin da ka ga mutum yayi a wajensa daidai ne a tiktok ɗin nan da kake gani ake yi akwai mata ko maza da suke yin abin da kai ma ka gani bai dace ba amma saboda ba jansu a jiki ake yi ba zagin su ake da aibata su da cin mutuncin su sai suna kallon ka a matsayin makiyin su da sun tayi sai su hau wakar mai hasada mai hasada kaza kaza da kai suke suna ma habaici da haka duk mutumin da ya kalle ka a matsayin mai masa hasada ba za ka faɗa masa magana ya gyara ba